yanzu da muke magana safiyar ranar alhamis ce da ta daidai da tara ga watan ramadan hijira na da shekara 1434 daidai da 18 ga watan julai shekara ta 2013 wannan shine kasar na 155 daga cikin jerin giyar karatuttukan littafin fiqh sira wallafar professor zaid abdulkarim zaid allah maɗaukakin sarki ya saka mashi da alkhairi idan jama'a ba su manta ba mun yi karatu dangane da ainihin fiqh sira wato fi ghazwati eh, al wato darussan da ke cikin ainihin tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a lokacin da ya je yakin ahzab wanda yake mun takaita bayanan waɗannan yaƙoƙi sai dai da yake wannan ita ce rana ta ƙarshe ta ƙarƙar wannan karatu insha Allah sai mu ɗan ainihin yi jirwaye mai kamar wanka wannan yaƙi an kira shi da gazwatul ahzab ne saboda ƙungiyoyin kafirai gaba ɗaya sun ainihin ba da goyon baya ga wani babban kafiri fitinan ne ba yahude mai suna huyayyu ɗan akhtab akan a zo a yaƙi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wannan goyon bayan da suka bashi shi yasa suka zo suka ainihin yi sansani suka kewaye a madina annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara sahabbai suka yi shawara dattijo salmanul farisi ya ba da ainihin shawara ga yadda za a yi ya su in haka ta same su suna haƙa rami ne babba sai su zagaye garin kuma sai su kewaye ramin da ainihin sojoji da jami'an tsaro waɗanda za su hana wani da zai iya tsallakowa ko haurowa aka karbi wannan shawara aka yi aiki da ita aikace muka ji cewa wannan yaƙi a watan shawwal ne wata ainihin shekara ta biyar wato ta musulunci kenan yau in ka lissafa yau shekara dubu ɗaya da ɗari ainihin wato hudu <clears throat> da ashirin da tara da yin wannan yaƙi uh, wata guda ne kusan za a ce babu kenan a wannan lissafi. to haka dai ainihin Allah madaukakin sarki ya taimaki annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bashi nasara ya kuma tarwatsa waɗannan rundunoni na kafirai muna cikin karatun ainihin darussan da ke cikin wannan tarihi mai albarka mun karanta har zuwa na goma sha uku a yau malam ya ce mana arrabi'atu ashra darasi da kuma fa'ida ta goma sha hudu daga cikin darussan da muke ɗauka a cikin wannan tarihi kana li hadhihi al na nata'ij tayyiba wannan yaƙi ya zo wa annabi da kyakkyawan sakamako faqad radda Allahu al-kuffara bighayzihim lam yanalu khaira kaga dai wannan kafirai ko kuma waɗannan kafirai Allah ya maida su cikin bakin ciki ba su ci nasara ko kaɗan ba ba su samu alheri ko ɗaya ba mana kamar yadda suka zo haka suka koma sai asara da bakin ciki da suka koma da ita faƙad ijtama'u fi jam'in sun haɗu a wata matattara lam yakunu ma'uhu illa bi juhudin wanda ba zai yi wani ya iya tattara su ba sai ya sha wahala kwarai da gaske amma su da kansu suka ainihin tattara kansu a ainihin wannan irin matattara din wa mashaqqa wani ba zai iya ainihin hada su ba sai ainihin a cikin kunci qad la tutahu lahum wanda yake irin wannan damar ba za ta taba samuwa gare su ba ko kuma ba za ta iya samuwa gare su ba su hadu amma a wannan lokaci saboda makirci da suke so su yi wa musulunci sai suka daure da wahala da kunci suka yi ta raba goron gayyata kuma aka zo aka taru din gaba daya wa ma'azalika tare da haka adu suka koma gida walam yuqtal musulmi na siwa sitta cikin musulmi kwaya shida rak aka kashe yuqabiluhum thalathatu qatla min kuffar fihim su kuma sai aka kashe musu ainihin kafirai guda uku fihim farisuhum har ma da jagora daga cikinsu amr ibn abdud fahazal jam'ul kabir mala ya ce kaga irin wannan taro babban taro da kafirai suka yi allazi balaga adaduhu ta alaf wanda yake sun kai yawan mutum dubu goma kanat natijata juhudil auda khasira kanat natijatan ko kuma kanat natijatun juhuduha al'auda khasiran kha'iban ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الآن نغزوهم ولا يغزوننا نحن نسير إليهم ما ليتي فهذا الجمع الكبير الذي بلغ عدده عشرة آلاف wannan irin taro babba wanda yake sun kai kafirai dubu goma كانت نتيجة جهودها العودة خاسرا خائبا sai ya zama sakamakon duk wannan wahala da suka yi to sun koma cikin asara da taɓewa walidhalika qala ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi sallam dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yace al'ana naghzuhum a yanzu kuma fato mu ne zamu yake su wala na ba za su iya yakar mu ba nahnu nasiru ilaihim mu ne za mu rinka bin su ko kuma muna tafiya muna kai musu farmaki abinda wannan gaba take kokarin nuna mana a takaice shine kaga a da daidai ne suke zuwa yakar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa kullun za a rinka samun matsala wajen in wannan ya je ya buga da manzon Allah ya sha wahala to in ya je ya ba wancan labari ko kuma wancan ya samu labari abin da zai fahimtar da wancan ko kuma abin da shi wancan zai fahimta haba ai da kayi kaza haba ai da mu to yanzu da Allah ya nufi gaba ɗayan su gamsu cewa ba za su iya da musulunci ba sai suka taru gaba ɗaya a wuri guda sai ya zama an yi musu kwab ɗaya gaba su yanzu kowa yana da yaƙinin cewa abin da ya faru ya gani a idan shi to daga wannan kaga ku babu wanda zai sake kawo musulunci farmaki a lokacin ne manzan Allah yake cewa to yanzu kam sai dai fa kuma mu mu yaƙe su ba dai su su yaƙe mu ba alkhamisatu ashara darasi na goma sha biyar wanda shine na ƙarshe daga cikin darussan da malam ke karantar da mu a wannan littafi a ƙarƙashin wannan yaƙi na ahzab anna amral mushriki na mahma zahar al'amarin mushrikai duk yadda ya ƙarfi duk yadda suka iya haɗa kai kake ganin su ko annahum fi jitima'in wai kana ganin su cewa sun taru wuri daya wattifaqin kuma kana ganin cewa wai kansu a haɗe yake fahum ilal iftiraqin wa fashalin Karshe za su zo za su rabu kuma za ka ga sun tarwatse ko kun fahimta jama'a haka al'amarin yake shi yasa musulmi ku kwantar da hankalinku kadai abin da ake so ku ku yi musulunci da gaske duk wanda ko ga yana hada kai dan ya muku makirci ku sa mishi ido kwana biyu zaka ji sun tarwatse haka ahlus sunna kuma ku gane wannan amma ku tsaya sunna da gaske duk wanda ya tafi zai muku makirci zai hada kai da suwana zai hada kai da suwana kwana biyu za ku ji su ainihin sun tarwatse to amma ko a shirye musulmi suke su musuluncin da gaske to wannan ita ce tambayar da sai an yi shaƙaƙi kafin a iya amsa ta Ahli sunnan da gaske suke za su yi aiki da sunnar wannan tambayar tana da wahala amsawa amma in dai har da gaske musulmi za su yi musulunci ba su ainihin wato buƙatar wata barazana ta firgita su saboda ku dubi wannan iyakar tukuru da dagewa da yi da gaske da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku dubi a cikin kwana nawa aka iya haka wannan fafare da rami ku dubi saboda munafukai sun ga su kansu da gaske fa ake wannan abin duk zara jiki suka yi ba a yi wannan yakin ko kwaɗe da munafuki ba saboda al'amarin ya zama kamar yadda muka buga misali ba a sanin maci tuwo sai miya ta ƙari a daidai lokacin da irin wannan ta faru lokacin ne za ku gane su waye suke tare da ku to a lokacin ne kuma Allah zai zo ya rufa muku baya da haka in dai da gaske musulunci kuke to ku tsaya ku yi musulunci da gaske to duk wasu takardu da za a buga da duk wani makirci da za a yi da duk wani abu da za a yi wallahi tallahi ku sa musu ido bayan dan lokaci kaɗan za ku ji su ainihin a rana yanzu abin da kafiran ƙasar nan suka haɗa kai suka yi da munafukan cikin mu musulmi ku sa musu ido kafin 2015 din nan ku sa musu ido ku ga abin da zai faru kun tuna lokacin da suka haɗe kai da miyagun malamai da shaidanu daga cikin manyan ku yan siyasan ku da yan boko suka zalunce ku menene ya faru daga baya sai ka ji wannan malami kuma ya zo ya kira taro sai ka ji wannan kungiya wai sun kira taro wai sun fahimci cewa fa ana son a cuci musulunci sai a ce kai da dan uwa ka baka san za a cuci musulunci ba san da aka miliyan ka ba aka baka sai yanzu ne abin da aka baka da ta kake zai ci gaba sai kaga an hana ka yanzu dama so ake ka tura mota in ta tashi eh? shikenan saboda haka da ana tara su kafin a yi zaɓe wani a bashi dubu kaza wani a bashi miliyan kaza wani a bashi kaza wani a bashi kaza shikenan yanzu an kai ga gaci abin da yake samu sai ya ga ya daina samu a lokacin ne kuma zai je ya kira ku taro ya ce to mutanen nan maciya amana ne musulunci suke so za su yi fada da shi me ma'anar fada da musulunci shine abin da yake samu yanzu ya daina samu shikenan shine kuma ma'anar fada da musulunci wai a yanzu ne kuma zai dawo ya ce zai haɗa kai da ku a yanzu ne kuma ya mai da ku wawaye wannan shine international policy ka lazimci kallon tashoshi musamman na aljazira ta turanci a yanzu ka ga abin da yake faruwa ka rinka karanta yadda rayuwa take tafiya yanzu ka rinka kallon suwa ne ke yakar gwamnatin siriya a yanzu wasu ustazai ne da aka kira su ko suka kira kansu a halin sunna masu gemu da ɗagaggen wando kuma wace ce take goyon bayan su america amma fa ina so ka natsu a cikinsu akwai 'yan ɗaliban daga pakistan ko shekaran jiya 'yan ɗaliban sun sanar da cewa ga nan za su tafi kai gudunmawa daga ƙasar afghanistan da pakistan za su tafi kai gudunmawar yaƙi ga 'yan uwansu ahalus sunna haka suka ce a ina a ƙasar siriya don za su kayar da gwamnatin siriya to amma wace ce take mara musu baya a siriya ita ce Amerika masu irin wannan gemu da masu irin wannan ɗagaggen wandan su ne suka fito suka kafa jam'iyya suka ci zaɓe a misra kuma Amerikan ta sa aka kore su kuma ana sa rai a ji Amerikan ta ce ba ta yadda da wannan sabuwar gwamnati ba lallai a dawo da waccan zaɓaɓɓiyar gwamnati ta dimokuraɗiyya amma sai ga amerikan ta zo tana cewa sojojin in dai da gaske sojoji suna son amerika ta ci gaba da hudda da su to taimar maza ita wannan sabuwar gwamnati ta sojoji ta ainihin kafa sabon tsarin mulki a sake yin zaɓe a dawo da demokuraɗiyya amma watan demokuraɗiyya fa ta tafi kaga an yi amfani da su dama abin da ake so kawai su kawar da gwamnatin mubarak to shikenan sai a sake dawo da wata gwamnati kuma wadda ita ce dai za ta sake biya wa Amerika bukata waɗannan yaran da suke yaƙi a ainihin ƙasashen mali da sauransu idan ka dube su da kyau ba su da bambancin aƙida da tafarki da tunaninsu da waɗancan waɗanda suka yi a ƙasar libya da gwamnatin gaddafi ta kau kaga cewa an goyi bayansa sun kafa musulunci ba a basu ba ina ma labarinsu yake yanzu bi ake ana kama su yanzu ana ce musu 'yan ta'adda amma su ɗin nan fa su ne kuma aka yi amfani da su aka kifar da gwamnatin gaddafi a lokacin ana kifar da gwamnatin gaddafi ta hanyar su su ana ce musu freedom fighters masu neman 'yanci waɗannan kuma a mali ana ce musu mai terrorist waɗannan a najeriya ana ce musu terrorist waɗancan afghanistan ana ce musu terrorist waɗancan a ƙasar syria ana ce musu freedom fighters ku duba ba don haka matasa kullum ku rinka lura talakawa ku rinka lura ahalis sunna ku rinka lura wana da ya zo ya kawo maka kuɗi ya ce zai gina maka masallaci ya ce zai gina maka makaranta ya ce zai ɗaukan maka nauyin ɗalibai ya kai maka su ƙasar waje mecece manufashi ka dubi a irin yadda kuɗi suke da zaƙi a wurin masu kuɗi ka ga mutum ba malami ba ba ustazu ba mai askakken gemu da gashin baki mai ruwan yan iska yana shan taba ya kira ka cikin falon shi ya ce yana so ya baka kuɗi a gina masallaci a gina makaranta anya zai yiwu da gaske ke musuluncin yana aske gemun yana shan taba yana iskanci da sauransu amma kuma yana son a gina masallaci wata manufa yake so ta tabbata gare shi ta hanyar masallacin to in kai dan bana bakwai ne ka rinka zuwa wurin kwararru waɗanda suka goge sai su rinka baka shawara annabi ma abin da Allah ya ce mishi kenan was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min dunin rahmani alihatan yu'badun kaje ka tambayi manzannin da muka aiko kafin kai shin mun taba ba su damar su bauta wani wanda ba Allah ba Allah ya ɗauki annabin shi ya yi isra'i da shi a lokacin aka yi wannan tambaya Allah ya ɗauki annabin shi aka yi mi'iraji da shi a lokacin Allah ya rinka nuna mishi annabawa har ya haɗu da annabin da ya fi kowa shan gwagwarmaya daga cikin waɗannan da aka aje su a sama Shi ne annabin Musa ya rinka ba shi shawara yana kaiwa da komowa shi yasa matsalar ba karatu ba ce matsalar ba digiri ba ce ba matsalar inda kai karatu ba ne ba wai kanka ya waye ba gogewa da ƙwarewa tana da matuƙar tasiri da kuma amfani a cikin harkar dawa yanzu waɗannan samarin na siriya daɗi suke ji ana ba su bama-bamai suna jefawa cikin musulmi tsakiyar anguwannin musulmi suna tarwatsa musulmi don dai a ce ƙasar ta rikice dole basharul asad ya bar ƙasar ba kafiri ko ɗaya da ake kashewa musulmi ne da masallatai ake ruguzawa na haka musulmi ne suke ta gudu saboda mai a ce ƙasa ta rikice shi kenan suna jin daɗi suna yaga hoton bashar suna yin kaza suna yin kaza daɗi suke ji jikinsu yana ƙarfi da zaran an kifar da gwamnatin shi kenan kuma su a tunaninsu yanzu za su kafa gwamnatin musulunci ne sai a zo a ce musu a ai ba zai yi a kafa gwamnatin musulunci ba shikenan sai kuma su su ce to za su ci gaba da yaƙi sai kuma a ce shikenan yan ta'adda su ne aji aka yi amfani da su kuma an yadda ga manufarsu suna faɗi don yanzu suna fitowa ƙarara da gemu suna fitowa da rawani da tun suna lulluɓa fuskarsu da suka ji amerika ta goyi bayan su ga makamai ana kawo musu sai suka daina lulluɓa fuskarsu sun san cewa amerika ta yadda da su to sun kasa gane ana amfani da su ku kashe yan uwanku musulmi ku rusa ƙasarku daga ƙarshe kuma a zo a ce ku ɗin yan ta'adda ne kuma abu a yaƙe ku to ka lura irin waɗannan abubuwan don haka duk lokacin da ka ji wani haɗin kai na kafirai duk lokacin da ka ji wasu 'yan bidi'a sun haɗe kai in dai kai mai gaskiya ne a cikin musuluncinka kuma mai gaskiya ne a cikin sunnarka ko kada ka taɓa razana kar ka taɓa firgita samun su ido kwana biyu za su tarwatse mun ga waɗannan abubuwan a aikace a tsakanin kafirai mun ga waɗannan abubuwan a aikace a tsakanin 'yan bidi'a tun daga gida har waje tun daga nesa har kusa babu inda duk irin waɗannan abubuwan ba su faru ba kuma Allah maɗaukakin sarki ya wargaza su sannan mafi girman dalili gashi nan Allah maɗaukakin sarki ya nuna wa annabin shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma da sharaɗin ya zama ka gaskata wa Allah abin da kake faɗi alkhamisatu ashara darasi na goma sha biyar anna amral mushrikina ma ma zahara annahum fi ijtima'in wa ittifaqin fahum ilaftirakin wa fashal duk yadda ka ga mushirikai da kafirai sun hada kai kuma suna tare da juna samu su ido za ga sun dargaje kuma sun watse wallahu jalla sha'nuhu yaqulu fi kitabihi al-karim Allah ya cewa yake a cikin littafin shi babba zalikum wa anna allaha muhinu kaidil kafirin Allah ya ce haka abin yake lallai duk sanda Allah madaukakin sarki ya ga kafirai sun hada kai to zai raunatar da wannan makirci nasu faqad ijtama al-kuffaru min quraish kai ka dubi irin yadda kafiran quraishawa suka hadu wa min ghatfan da ghatfanawa wa min sa'ir qaba'il al-arab da sauran kabilun larabawa da sulaimawa da su dukkan su suka hadu ma'a yahudi banin nadir tare da yahudawan banin nadir waɗanda suke su yahudawan banin nadir mun ji cewa ƙwararru ne wa ƙuraiza da kuma yahudawan banu ƙuraiza mawadata ne masu hannu da shuni ga su suna da sojoji da injiniyoyin da masana ainihin fannoni daban-daban suka haɗu gaba ɗaya suka haɗa kansu walakin sur'ana makhtalafu cikin gaggawa kuma sai saɓani ya afko cikinsu wata nazaru suka fara jayayya wa adu kha'ibina sai suka koma ƙasashensu a cikin ƙasƙanci da wulaƙanci jama'a kun ji ƙarshen tuka-tuka tik inda al'amarinsu ya ƙare kenan za mu zo mu ji kuma yanzu ba da jimawa ba waɗannan yahudawa da suke makwabtan annabi ƙabilar banu ƙuraiza da annabi ya rubuta takardar yarjejeniya da su ta zaman lafiya suka ci amana menene ya biyo baya su kuma dangane da su shine malam yace al-mabhasu sabi' wuri na bakwai malam zai binciko mana fiqhu sira fi ghazwati bani quraiza tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama a lokacin da manzon Allah ya yaƙi bani ƙuraiza yaya al'amarin ya faru wadannan darussa ne suke cikin ainihin wato wannan yaƙi da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ainihin ga bani ƙuraiza suwa ne ne bani ƙuraiza me suka yi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yaƙe su waɗanne dalilai ne manzon Allah ya dogara da su wajen yaƙar su dalilai na dokokin Allah da ya saukan mishi da dalilai na dokokin Allah waɗanda su kansu bani ƙuraiza sun yadda da su wannan shine karatun da ainihin za mu karanta a wannan wuri insha Allah ta'ala na'am a cewa ne za a karanta wasu ayoyi cikin suratul ahzab eh insha Allah alakar tana nan shi yasa ka ji kawai daga kammala na shiga nan mala yace qaddamna fi ghazwatil khandaq mun gabatar da bayani da muke tarihin yakin khandaq wato yakin gwalalo anna bani quraiza muka ji cewa lallai su ainihin kabilar banu quraiza wato yahudawa kanu ala ahadin sun kasance a bisa alkawari ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi lamma ta al-ahzab sai dai kuma lokacin da ƙungiyoyin kafirai suka haɗa kai akan za su yaƙi manzon Allah aqna'ahum huyayyu ibn akhtab Huyayyu dan akhtab sai ya zo ya ainihin tattauna da su kuma ya gamsar da su bi an yanqudu ahdahu cewa su warware alkawarin nasu ma'a rasulillah sallallahu alaihi wa alihi sallama alƙawarin da suke tare da manzon Allah su warware wa yuzahirul ahzab su je kuma su hada kai da waɗannan kungiyoyi ala harbi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama a bisa yaƙar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama kun ji inda alaƙar yaƙin ahzab take da yaƙin ainihin bani ƙuraiba haƙiƙanin al'amari duk lokacin da ka zo ba da tarihin ghazwatul ahzab to dole ana son a ji ƙarshe sai ka dira kan yaƙin ainihin bani ƙuraiza. dan suna da alaƙa domin yakin ahzab shi ya haifar da yaƙin bani quraiza to sa'an kuma yaƙin bani quraiza ba zai yi shi kuma haka siddan kai tarihin shi ba sai ka haɗo da yakin ahzab shi yasa za ku ga duk malaman tarihi in suka zo ko dai su hada su gaba ɗaya ma su yi tarihin gaba ɗaya ko kuma in har sun ware a hazab to ana gamawa sai kuma ka ji ainihin an shiga dangane da yakin bani ƙuraiza idan ba ku manta ba na bayyana muku yadda ainihin anguwar bani ƙuraiza take misalin anguwar bani ƙuraiza jama'a kamar zaria city ce nan tamufa ka ɗauka kamar ita ce birnin madina da kuma gwargwaje wacce tazara ce tsakanin zaria Siti da gwargwaje me kake tunanin tazarar muciya da dogarawa a sabon gari local gama a nan zaria kaga ita tazarar kaɗan ce me kake tunani tsakanin cikin garin kaduna da kawo kaga tazarar kaɗan ce ma'ana gari ne wanda da zaran ka fita cikin madina sai gasu to sai annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya yarjejeniya da sauran kafiran cikin madina sai ga to ai waɗannan duk da yake ba cikin ƙwaryar garin suke ba amma kusancinsu da cikin madina ya sa bari a haɗa su da su saboda dama an yi ne saboda neman zaman lafiya to in har ka haɗa kai da mutanen cikin gida domin a zauna lafiya to waɗannan da ke jikin katangar ka ya kamata su ma ka haɗa kai da su saboda haka annabi ya jawo su sai aka shigar da su cikin yarjejeniya to amma da wannan shedani fitinanne marasan zaman lafiya huyayyu dan akhtab ya tinkaro su sai suka ji tsoron wannan masharranci in suka saurari magana shi fa zai ja musu bala'i sai suka rurrufe kofofin garin amma yayi ta magiya yayi ta mita ya ta hori ta bayan gari har sai da suka ainihin lausasu suka bude mishi kofa suna sauraren shi shikenan abinda suka tsoratan sai gashi sun je sun hada kai da shi to me yazo ya faru abinda suka tsoratan shi ya afku gare su aka je yaki ya karye da yaki ya karye huyayyi dan akhtab kamar yadda zaka zo ka ji yanzu yanzu nan ai ya kamata ya gudu ya koma kauyen su amma sai tsautsayi sai ya ja shi sai ya zo sai ya samu mafaka cikin kabilar bani ƙuraiza sai ya ɓoye a nan don zaton da ike yi za a bi shi a neme shi a garinsu sai ya ɓadda sawu sai dawo cikin garin bani ƙuraiza sai ya ainihin ɓoye yan sa'o'i kaɗan da dawowa annabi sai kuma kaji annabi ya tafi bani ƙuraiza sai aka kewaye garin kaga haddawa kenan hadda huyayyu dan akhtab fitinan ne shine malam yace fama ajda zalika anhum shay'a wannan haɗin kai bai jawo musu wata riba ba bai amfanar da su da komai ba Wa'adal ahzabu wa banu quraiza bil khusran sai ainihin dukkan ƙungiyoyin kafiran nan suka koma cikin asara da tabewa haka su ma banu quraiza suka koma cikin asara da tabewa kama qala Allah ta'ala anil ahzab kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗi dangane da ƙungiyoyin kafirai Allah ya ce wa raddallahu allazina kafaru bighaizihim Allah maɗaukakin sarki ya mayar da waɗannan kafirai suka koma kasashen su da bakin cikin su lam yanalu khaira basu hadu da alheri ba ko kadan wa kafa Allahu almu'minina alqital Allah madaukakin sarki ya lamince cewa mu'minai wannan yaki mu'minai basu yi yakin ba Allah da kanshi shine ya musu yakin wa kana Allahu aziza Allah mai karfi ne kuma Allah buwayayyen sarki ne kaji abin da Allah ya faɗi dangane da ƙungiyoyin kafiran amma an bani ƙuraiza dangane da bani ƙuraiza kuwa faƙala ta'ala fihim ga abin da Allah maɗaukakin sarki ya faɗi game da su Allah ya ce wa an zalallazi na zaharuhum waɗannan da suka ainihin goyi bayansu to a nan sai ka rinka fahimtar yadda ƙur'ani yake wa an zalallazi na zaharuhum allazina su waɗannan kafirai min ahalil kitabi na ahalil kitabi su ne banin ƙuraiza kenan na zaharuhum waɗanda suka haɗa kai da waɗancan ƙungiyoyi su kuma sai Allah maɗaukakin sarki ya fito da su min sayasihin daga cikin ganuwarsu sayas ganuwa Allah maɗaukakin sarki ya fito da su daga ainihin cikin ganuwarsu wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'ba sannan Allah ya zuba tsoro a cikin zukatansu taqtuluna wa fariqan ko wa qadhafa wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'ba fariqan taqtuluna Allah ya dawo yana magana da annabi da musulmi cewa kuka waye gari kuna kashe wasu daga cikin su wa ta'siruna fariqa kuma kuna daure wasu daga cikin su wa aurathakum ardahum daga ƙarshe Allah ya gadar muku da ƙasarsu wa diyarahum da gidajensu wa amwalahum da dukiyoyinsu gonaki da dabbobi wa ardan da ma wata ƙasa wanda lam taɓa Oha wato gari ne wanda ike ba ku taɓa taka shi ba musulmi ba su taɓa zuwa sun kai yaƙi garin ba amma kuma Allah maɗaukakin sarki ya mallaka musu wannan gari wa kana Allahu ala kulli shay'in qadira don haka Allah ya kasance mai iko ne akan komai abinda Allah maɗaukakin sarki ke cewa wannan ƙasar ba ya katta kuka je kuka yi ba amma Allah maɗaukakin sarki ya ba ku nasara a kai sai gashi kuna kashe wasu kuna ɗaura wasu kun kwashe dukiyoyinsu da iya ainihin wato gidaje da ƙasashe ita wannan ƙasar ƙasa ce wadda Allah maɗaukakin sarki ya mallaka muku ya danƙa muku ba tare da kunje ne domin ainihin yaƙi ba wannan shine taƙaitaccen tarihin da kuma alaƙar yaƙin ahzab da yaƙin bani Ƙurai ba. ina fatan jama'a sun fahimta to yaya abin ya faru wannan sharar fage ce <clears throat> ga yadda abin ya faru malam ce lamman sarrafa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ilal madina yayin da manzon Allah ya dawo madina ba'da ruju'il ahzab bayan waɗancan ƙungiyoyin kafirai duk sun juya sun gudu ƙasashensu. su lam yakun illa an wada silahahu annabi na dawowa sai ya aje makamin shi faja'a jibrilu alaihi salam ja faja'ahu jibrilu alaihi salam sai mala'ika jibril ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama faqala yace a wada as-silah ai kai har ka aje makami wallahi na rantse da Allah innal mala'ikata lan tadha aslihataha mala'iku da suka taya ka wancan yaki na ahzab to su kan basu aje su makamin ba fanhab biman ma'aka ila bani quraiza mala'ika jibril ya ce wa annabi tashi kai da waɗanda ke tare da kai ku tunkari bani quraiza fa inni sa'irun amamaka ina gabanka uzalzilu bihim husunahum zan rinka girgiza musu wannan garuna nasu wannan katanga ta su wannan garin zan rinka girgiza garin wa aqdhifu fi qulubihim ar-ru'ba sannan zan rinka jefa tsoro a cikin zukatansu fasara jibrilu fi mawkibihi jibrilu sai ya tashi a cikin ayarin shi minal mala'ika na mala'iku ya wuce gaba annabi yana biye da shi a baya wa an anas radiyallahu anhu qala anas Allah ya ƙara mishi yarda ya ƙara bayani da cewa ka anni anzuru ilal gubari safe an fi ziqaqi bani ghanam ce kun ga a yanzu da nake ba ku labari ina iya tuno lokacin da na ga tashin annabi da shi da sahabbai ƙura ta turnike tana ɓullowa daga lungunan bani ghanam wato anguwannin da ke kan hanya daga madina zuwa bani ƙuraiza anas ya ce sai kawai sai maga kura ta turnike to shine anas sai yake cewa a yanzu da nake baku wannan labarin kamar ma ga kurar ina gani ta turnike wato na iya tuna abin yana nan a cikin tunani tunanina kun gane maukibi jibril ya ce ainihin wato ayarin mala'ika jibril hina sara rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallam lokacin da manzon Allah ya kama hanya ila bani za ya tafi wurin kabilar bani ba. kun ji hadisin ainihin Anas kenan yana nan a cikin Bukhari wa an ibn Umar radiyallahu ma qala Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yarda shi ko cewa waye. qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yawm al-ahzab ranar da aka yi yakin nan na ahzab manzon Allah ya ce la yusalliyanna ahadun al-asr illa fi bani quraiza saboda ai gargawar tafiya manzon Allah ya ce kar wanda ya sake sallar la'asar sai a cikin anguwar bani quraiza fa adraka ba'dhum al fi at-tariq sallar la'asar ta riski wasu suna kan hanya ga annabi ya ce kuma ka ayi sallar la'asar sai an je wannan anguwa fa qala ba'dhum sai wasu daga cikin waɗanda sallar la'asar ta riska a hanya sai suka ce la nusalli hatta na'tiyahum ba za mu yi sallah akan hanya ba sai mun je anguwar bani quraiza wa qala wasu kuma suka ce bal nusalli mu za mu yi sallah a nan kan hanya lam yurid zalika annabi ba yana nufin lallai ilalla sai mun je cikin anguwar ba annabi yana nufin mu yi marmaza mu tafi ne shine ya faɗi wannan magana fa zakara zalika lin nabi fa zukira zalika lin sallallahu alaihi wa alihi sallama sai aka faɗa wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ga irin fahimtar da sahabbanka suka yi wannan ya fahimci magana ka kana nufin lallai ilalla sai a cikin anguwar a daidai lokacin da wancan kuma yake nufin yake fahimtar kana nufin kawai a yi sauri ne a kai falam yu'annif ahadan minhum manzon Allah bai zargi ko ɗaya daga cikin su ba domin wannan yana daga cikin sabani wanda yake ba karo yake da juna ba dan haka annabi bai zargi ko ɗaya daga cikin su ba wannan hadisi ma yana nan ainihin cikin sahihul bukhari wa kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama fi thalathati alafi muqatil manzo Allah ya ɗibi sojoji dubu uku ma'ahum sittin wa salasuna farsan suna tare da dawakai talatin da uku kunji talatin da uku na dawakai su ne kawai aka kamar yadda na ce saboda tafiya ce ba mai nisa ba nam talatin da shida dawakai talatin da shida amma kaga sojoji fa dubu uku to kaga mafi yawancin sojojin a me suke a ƙasa saboda me saboda dama ba nisa bane kuma sojoji ma suna tafiya daga Kaduna zuwa Zaria to a kafa balle yan wannan tafiya kawai zuwa bayan gari ne mutum 36 ne kawai akan doki wa daraba al-hisar ala bani quraiza manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kewaye bani quraiza bida asharata laila kwana goma sha wani abu shine na gaya muku wasu malaman tarihi suka ce kwana sha bakwai ورد الله حيي بن أخطب حتى جاء ودخل الحصن حيي دن أخطب دن شوان شن شيطاني فتنة نمي حدث فتنة يداو أقجي يزو أينهم واتو يشغل تكيون ونن nan wannan ganuwa ta bani ƙuraiza kaga sai aka ce wa raddallahu Allah ne ya dawo da shi don kasancewa Allah ne yake taya musulmi aiki wa qadhafa Allahu fi qulubihim ar-ru'ba Allah ya jefa tsoro a cikin zukatansu kamar yadda Allah ya faɗi kamar yadda kuma muka ji a cikin wancan jawabi wanda ya zo cikin hadisin Jibril Jibril ya ce zai je ya jefa tsoro a cikin zukata kenan Allah ya umarci mala'ika Jibril ya je jefa tsoro a cikin zukatansu washtadda alaihimul hisar tsarewa ta tsanani a kansu fatalabu an yab'asa ko fatalabu an yi ba'asa ilaihim aba lubaba ibn Abdulmanzir sai suka nemi a turo musu abu lubaba dan Abdulmanzir cikin sahabbai suka leko daga kan katangarsu suka ce do Allah suna son su yi magana da wani wanda kamar yadda muka faɗi shi dama asali ɗan garin ne amma ya musulunta do Allah musulmi ku saurare mu mana ku turo mana wani muna so za mu yi magana da shi liyasta shi ruhu domin wai su tattauna da shi su nemi shawarar shi fa azina lahu rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama fa atahum sai manzon Allah ya mishi izini yace je ka saurare su me suke cewa falamma ra'awhu yayin da ainihin suka ganshi qama ilaihi rijal sai mazajen su suka miƙe zuwa gare shi wajahasha ilaihi nisa mata kuma suka je suka yanyame shi wasu biyan da ƙananan yara yabkuna fi wajihihi suna ainihin kuka a fuskar shi yana ji yana gani mata da yara suna ta kuka mazaje kuma suka taso za su yi magana da shi farakka to sai ya ji tausayin su wa qalu suka ce ya abalu lubaba baban lubabatu atarana nanzilu an ala hukumi muhammad kana ganin cewa mu yadda da hukuncin muhammad tambaya suke mishi ma'ana kai namu ne duk da yanzu ba addininmu mu daya ba amma dai hannu ba ya yankewa ba ya a yanke a yar yanzu wannan abu da muka yi mun san ƙarshe muhammadu zai zo ne ya ce mu tattauna kana ga idan muhammadu ya faɗi wani hukunci a kanmu mu yarda da shi shi ne ƙalu ya abalu baba a tara na nan zilu ala hukumi muhammad baban lubabatu kana ganin mu yadda da hukuncin da muhammadu zai mana qala na'am ya ce yi wa ashara da ila halqihi innahu ba. amma fa sai ya nuna musu da hannun shi cewa amma fa yanka ne ya nuna musu shine hukuncin qala abu lubaba lubaba ku abu baban lubabatu daga baya kuma sai ya ce fa wallahi ma zalat qadamaya min makanihima hatta araftu anni qad khuntu Allah wa rasulahu ina faɗa musu wannan magana kuma kafafuwa na basu gushe daga inda nake tsaye sanda na faɗa musu ba sai na gano cewa ashe kuma na ci amana Allah da manzon Allah na ha'inci Allah ai an sun nemi ne in zo su shawara da ni tunda sun shawara da ni na basu me ya kai in faɗi abin da zai faru ya ce to tun ina tsaye a wurin sai na gane na ha'inci Allah da manzon Allah sun man talaka abu lubaba baban lubabatu ya kama hanya ala wajihihi nan take walam ya ati rasulallah sallallahu alaihi wa sallama bai koma wurin manzon Allah ba hatta tabata fil masjid ila umudin min umudihi ya je cikin masallacin annabi ya samu wata dirka jama'a sai ya daura kanshi ya je daure wa manzan Allah kanshi da kanshi kawai ya yi laifi don haka bai koma wurin manzan Allah ba sai ya zo ya samu igiya kawai ya daura kanshi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qala yace la abrahu makani hatta yatuba Allahu alayya mimma sana'atu bazan tashi daga wannan wuri da na daura kaina ba har sai Allah ya yafe min laifin da nayi wa ahada Allah kuma yayi wa Allah alkawari. Allah a bani ƙuraiza abadan cewa har abada ba zan sake shiga garin bani ƙuraiza ba wala ura fi baladin don kar ma a sake ganina a cikin wani gari huntullah wa rasulahu fihi abadan kar ma a sake ganina a cikin garin da na ha'inci Allah da manzon Allah na haka kabilar bani ƙuraiza anguwarsu ba zan sake shiga ba har abada qala ibn hisham babban malamin tarihi al-imam ibn hisham Ya faɗi cewa fa anzalallahu fi abi lubaba fi ma qala sufyan ibn uyayna an isma'il ibn abi khalid an abdullah ibn abi qatada yace babban malami sufyan thauri ya samo daga malamin shi Isma'il dan abu khalid shi ko daga abdullah dan abi qatada Allah maɗaukakin sarki ya saukar da wannan ayar game da abu lubaba Allah ya يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول يا قوم من ككها إن شاء الله دمن زنشي وتخونوا أماناتكم إنكو كي حكا سيزا ما كنت أمانة كنكو دكنكو ني وأنتم لا تعلمون كوبا كساني وأنتم تعلمون أهلكم ناسني duk lokacin da ka ci amanan musulunci kai musulmi ka ci amana kanka ne saboda me musulunci ya rushe har da kai kai abin da kake gani in ta gyaru ga waɗancan kafirai za a tafi da kai ku je ku binciki kabinet ɗin 'yar aduwa da suka ci amanar shi wasunsu ma har da su suke tafiya har Nijar suna karɓo asiri ana zuba a 'yar aduwa saboda me in 'yar aduwa ya mutu suna ganin za ta gyaru yar aduwan na mutuwa kawai shikenan ana rantsar da wani da wani da wani shikenan suwana da suwana su ne suka san malamai da 'yan tsubbu a nijar sai aka kore su tuni aka kore su can na tsince shi a garin su shege ya rike wani dangajejen carbiwa ya karbi wazifa na ce su ma dai yan wazifan dan dai ba su da nazari ne da ba za su karbe shi ba yana yau da wani dangajejen carbiwa yanzu wazifa yake da can bai wazifa ba sai yanzu kaji shedani wallahi ko haka na gani shi shikenan kawai na wuce shi kofar gidan shi ya harke kuma yana wani carbi haka <laughs> ƙaryar banza yau ko Allah kake bi mai Allah zai da kai bayan ka gama cin amanar musulunci ko kun fahimta jama'a saboda haka ku kiyaye jama'a duk lokacin da za ka ci amanar musulmi akan ɗan wani abu shi a lokacin tausayi ya kama shi kuma yana ga gwaninta zai musu da haka ya tona asiri ƙarshe kuma shi da kan shi gane ya yi ba daidai ba ka ji ayar da Allah ma ya mai da sauƙi fa ka san sauƙin da Allah ya kira shi cikin mumine ce ya ayyuhal ladzina amanu wato har yanzu Allah ya yarda mumini ne ma da an saka shi cikin munafikai da ya kade ina fata an gane eh dan yanzu faruwa haka mata sa ya gane ashe har yanzu Allah yana yi da ni gyarawa yake so in yi kawai qala ibn hisham ibn hisham yace aqama murtabitan sitta layali kwana shida ya zauna a daure atihim ra'atuhu fi waqti kulli salatin fatahulluhu lokacin sallah azhar ya mata shi ta zo ta kwance shi hatta ya tawadda yayi alwala wai salli yayi sallah thumma yartabit sannan ya sake daura kanshi hatta nazalat taubatuhu fi qawlihi ta'ala har sai da aya ta sauka cewa Allah ya yafe mishi Allah ya ce wa akharuna atarafu bi dhunubihim akwai waɗansu ma waɗanda sun yadda sun yi laifi khalatu amalan saliha sun cuɗanya aiki nagari ne wa akhar sayyi'a suka kuma hada da mugun aiki hasallahu an tuba alaihim tabbas Allah ya yafe musu inna Allah gafurur rahim Allah mai gafara ne mai rahama ne haka za ka fassara wannan kaka ce asa an ka ce asa mai yiwa gaba ɗaya ka rikita fassara shine baka yi amfani da waɗancan yoyin sun taimake ka wajen fassara ba don surar ko ayat ta sauka ne don ta bayyana an yafe mishi to kuma ka zo ka ce asallahu ana sa rai ba ana sa rai bane babu asa ga haƙƙin Allah kawai sai ka ce asallahu an yatuba alaihim tabbas irin waɗannan mutanen Allah ya fi musu don haka Allah ya fi wa Abu Lubaba inna Allah ghafurur rahim ga dilalatul iqtiran nan domin Allah mai gafara ne kuma mai rahama ne sai a dawo kuma kan suwa sai a dawo kan bani quraiba ثم إن بني قريظة نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم shikenan sai banu quraiza suka yadda da cewa duk hukuncin da manzon Allah ya ga dama yi musu yayi musu sun yadda kun ga sun karbi shawara Abu Lubabatu kenan fatawa sabatil aus sai kabila ausawa ba hausa ba fa ba haushe kaka ce sunanka ya zo a hadisi da saura tukuna <laughs> yawwa <laughs> ka gane ko wato anan wani kabilanci ne ya tashi a lokacin da annabi ya so zai yi ijila'in banin nadir za a kashe banin nadir kuntina lokacin da banin nadir su ma suka yi munafunci annabi zai kashe su sai kabila khazraj su ne su ainihin abdullahi ibn ubay sai suka miƙe suka roƙi manzan Allah waɗannan mutane abokan arzikinsu ne manzan Allah ya kyale su kuntina to a yanzu kuma banun nadir banu ƙuraiza yahudawa su kuma suna da yarjejeniyar zaman lafiya da da abota da aus wato ku dubi yadda abin yake yahudawa biyu larabawa biyu to kaga yanzu an faɗi ƙabila da ƙabila kenan don yahudawa ƙabila ce sannan larabawa su ma biyu ƙabilu ne waɗannan ƙabilun yahudawa ɗaya sunanta banu ƙuraiza ɗaya sunanta banin nadir waɗannan ƙabilun larabawa ɗaya sunanta al'aus ɗaya al waɗannan yahudawa kafirai ne waɗannan larabawa musulmi ne amma ita yarjejeniyar sun kulla ta ne tun kafin musulunci ya zo balarabe yana buƙatar ɗauki daga wani wanda ba irin shi ba saboda haka aus suka kulla da bani ƙuraiza, khazraj suka kulla da banin nadir to banin nadir su ne yahudawan farko da suka fara wa manzan Allah laifi manzan Allah zai sa a kashe su sai khazraj suka tashi suka ce ya manzan Allah waɗannan mutane abokan arzikinmu ne tintini tun kan ka zo garin nan ka yi mana taimako a kore su dai sai manzan Allah sai karbi a kore su sai aka kore su yau kuma sai ga tsautsayi ya faɗo kan banu ƙuraiba sai kuma aus su ma da ke tare da manzan Allah su ma sai suka tare suka fara roƙon manzan Allah ina fatan kun fahimci da tarihin yake shine lokacin da su waɗannan banu ƙuraiza suka yarda cewa duk hukuncin da manzan Allah ya so musu fatawa sabatil aus sai kabila ausawa aus sai suka ainihin yi tsalle ila rasulillah suka tafi wurin manzon Allah yaltamisuna minhul ihsan suna neman manzon Allah ya kyautata ila hulafaihim ya kyautata wa abokan zaman lafiyansu da alƙawarinsu bani quraiza an fahimta kama ahsana ila bani qainuqa kamar yadda manzon Allah ya kyautata wa bani qainuqa ba wato kun ga ba banin nadir bane kamar yadda na faɗi banu qainuqa sune yahudawan da waɗancan ainihin khazraj suka yi alkawari da su ma'ana hulafa'a al-khazraj kamar yadda ya manzan Allah ka taɓa kyautata banu qainuqa'a ko kun fahimta to yanzu mu ma ga kuma yanayi ya zo abokanmu kuma tsautsayi ya hau kansu to mu ma ka yi mana wannan mutunci ka kyautata musu faƙala sallallahu alaihi wa alihi sallama sai manzan Allah ya ce ala tardauna an yahkuma fihim ha ala tardauna an yahkuma fihim rajulun minkum to tunda haka ne ku aus kuna roko na in kyale su ko to za ku yadda in zaɓi wani daga cikin dattawanku ya musu hukunci ƙalubala sai suka ce eh mun yadda kun fahimci yadda manzan Allah ya musu shikenan ni yanzu na janye hukunci na amma kun yadda in nemo wani daga cikin mutanenku dattawa ya yi hukunci a kansu sai suka ce e mun yadda kala sai manzan Allah ya ce fa za ka ila sa'ad bin mu'az to wannan hukuncin wanda zai yi shi ne sa'ad dan mu'az kalu sai suka ce qad radina mun yadda to ina son ku dan rinka hada yadda manzan Allah yake ayyukan shi manzan Allah is very brilliant karka ci gyara na kai dan boko karka ce in ce was manzan Allah ba was bane manzan Allah is very brilliant because his speeches, wisdoms are still in existence. Maganganun manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama rayayyu ne har yanzu, don haka manzan Allah yana da matuƙar hazaƙa, ba wai manzan Allah ya yi hazaƙa ba, har yau, har gobe, karanta magana shi za ka ga hazaƙar. Dan haka suka ce, aljahiluna mauta Kabla mautihim wal alimuna fa in matu jahilai tun kan su mutu matattu ne malamai ko ko sun mutu suna da rai to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dubi yadda yake hada abubuwa kun tuna lokacin da manzon Allah zai tura mutanen da za su tabbatar mishi banu quraiza sun ci amana ko ba su ci amana ba kun ya tura suwa mutane hudu daga ciki akwai sa'ad ibn mu'az don haka kun ga yadda manzan Allah yake abin shi sai ya zaɓo wanda tun farko ya san irin barnar da mutanen nan shi ya ba da labarin ma abin da suka yi zo ka hukunta su ko kun fahimta yanzu a ce mai bakin kare a yi mishi juyin mulki jama'a wa kake tunani ya kamata a kira a cikin court martial ta sojoji ya mishi hukunci al-mustapha <laughs> ina fata an gane haka ake yi wisdom din kenan philosophy din kenan haka ake yi Allah ya sa ka fahimci mai bakin karan da ake nufi ba mai hular kaboyi ba a'a mai cin kwamo ina fata an gane Allah ya taimaka <clears throat> to in kun gane wannan shine manzo Allah ya ce kun yadda sa'ad dan mu'az suka ce eh mun yadda Wafi fi bukhari mala yace hadisi ya zo a cikin sahihul al-bukhari an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu daga sahabi abu sa'id al-khudri Allah ya kara mishi yarda qala yace nazala ahlu quraiza ala hukmi sa'ad ibn mu'adh banu quraiza sai suka yadda da hukuncin ainihin wato sa'ad dan mu'adh fa arsala an sallallahu alaihi wa sallama ila sa'ad sai manzon Allah ya aika wa Sa'ad domin a lokacin Sa'ad an ji mishi rauni yana jiya a masallaci sai annabi ya sa aka tafi masallaci aka ɗauko shi ko kun fahimta fa'ata ala himarin sai zo akan jaki falamma dana min masjid da ya kusanci sallacin qala lil ansari sai manzon Allah ya ce wa ansarawa mutanen Madina waɗannan su Aus da Khazraj din kenan qumu ila sayyidikum ku tashi ku taro mai gidanku annabi ya ce ila ku tashi ku taro shi an fahimta za mu zo a tattauna wannan don na ji wasu 'yan bid'a suna hujja da wannan akan in babba ya shigo a tashi a miƙe a'a da sai annabi ya ce ƙumu qumu ila ku tashi ku tarbo shi malam da kanshi zai zo ya tattauna mana wannan karatun mun je lokacin za mu tsaya mu daddale wuri insha Allah aw khairukum ko kuma ku tashi ku ainihin taro wanda yake yafi ku alheri qala haula inzalu ala hukumika sai manzon Allah ya ce kaga waɗannan banu quraiza sun yadda da hukuncinka qala sai manzon Allah sai shi sa'ad ya ce to tunda sun yadda da hukunci na tuqtalu maqatiluhum duk wani soja daga cikinsu wanda ya taba yin yaki ko iya yaki to a kashe shi kun ga ikon Allah sanda manzan Allah ya ce a kashe su sa'ad yana wurin kun ga yadda manzan Allah yake aikin shi ko kun fahimta jama'a da ya tashi sai ya ce a dubi duk wani wanda ya iya yaƙi cikinsu to a kashe shi watus ba zararihim sannan kuma zurriya ya'ya a kwashe su a matsayin ku kuyangu qala sai manzon Allah yace qadaita bi hukumillah kai hukunci da hukuncin Allah wa rubama qala bi hukumil malik a wata fadar sai manzon Allah yace kai hukunci da hukuncin sarki mai rumfa babu tokara Allah jama'a kun ji wannan hadisi yana nan cikin sahih bukhari qala ibn al-qayyim babban malamin tarihi ibn al-qayyim yace qalu ya sa'ad sai suka ce ya sa'ad inna ha'ula'il qawm qad nazalu ala hukmika waɗannan mutane sun yadda da hukuncinka wa qala sai sa'ad yace hukumi nafizun alaihim kuma an yadda ne hukuncin za a zartar musu karin fada kuma a zo a yi wasa da shari'ar qalu na'am sai suka ce kwarai an yadda in har kai kai hukunci za a tabbatar da hukunci qala sai ce wa alal muslimin su ma musulmi sun yadda da hukuncin da zan yi za su karba qalu na'am su ma musulmi sun yadda qala sai ce wa alaman hahuna haka nan wanda kenan wa arada bi wajihi wa ashara nahiyata rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ijlalan wa ta'zima wato ibnu al-qayyim yana fadin yadda abin ya faru ne da aka kawo shi ana kawo wannan dattijo sa'ad aka ce to ga su bani quraiza sun ce sun yadda da hukuncin da kai musu sai ce to su din sun yadda aka ce eh. musulmi kuma kun yadda eh to da ya tashi sai juya da fuskar shi sai fuskanci manzon Allah ya ce waɗanda ke nan ma sun yadda yana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi haka ne dan ya ƙara daraja manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala na'am manzon Allah da ya fahimci sa'ad da shi yake sai ya ce eh wa alayya ni ma na yadda kuma hukuncin ya hau kaina kala sai sa'ad ya ce fa inni ahkumu fihim an yuqtala an rijalu wa tusba zurriyatu wa tuqsama wa tuqsama amwal to hukunci na game da su shine abi mazajen duk a kashe yara ƙanana kuma duk a kwashe su dukiya kuma gonaki da sauransu duk a rabe faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce laqad hakamta fihim bi hukmillah min fauki sab'i samawat hakika kai hukunci game da su da hukuncin Allah wato hukuncin ka yayi daidai da hukuncin Allah Allah da yake can saman sammai guda bakwai wa aslama minhum tilka laylata nafarun qali eh, qabla nuzul kafin azartar da wannan hukunci kun fahimta jama'a da daddare don da rana ko da safe aka yi hukuncin to daren da za a yi hukuncin sai aka samu wasu 'yan kaɗan daga cikinsu sai suka ainihin musulunta ka ji yadda musulunci yake da suka musulunta sai aka kyale su abin da za ka ce me ya hana sauran su musulunta taurin kai na mai yahudi za ka zo ka gane gaskiyar wannan taurin kan za ka ji huyayyu dan akhtab da aka zo za a kashe shi sai da ya ce wa manzan Allah wallahi ban yi nadama duk wata kiyayya da ne maka ba amma kaddara ce wadda dama mu bani isra'ila muna shiga yaki kuma tana hawa kanmu sai zauna ya ce a kashe shi amma bai yana dama ba ka san ba yahude da gaske ike ya yanke shawara ko ka yanke shawara kai ma za ka yi musulunci haka ko kun fahimta jama'a ku ji da suka musulunta sai aka kyale su wa haraba amru ibn sa'ad akwai wani cikin su mai suna amru dan sa'ad sai ya gudu me yasa ya gudu fantalaka falam yu'lam aina zahab ya tafiye shi ba amma san ina ya tafi ba wa kana qad abad dukhula ma'ahum fi naqd al ahad tunda aka zo warware alƙawarin dama shi sai zaman shi a gida bai fita ba suna dawowa sai fahimci za a biyo su sai gudu Shiken ba cas ba as bai warware alƙawari ba kuma kisa bai hau kan shi ba falamma hakama fihim bidhalika amara rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama lokacin da sa'ad ya zartar da wannan hukunci da aka yi musu shikenan sai manzon Allah ya bada umarni bi qatli kulli man jarat alaihi musa minhu duk wanda aka taba gogawa aska aka yi mai gyaran fuska sai manzon Allah ya ce shikenan ma'ana mai gemu kenan ka fahimta Hausa ce aka yi maka ko Larabci ne bi qatli ko amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi qatli kulla man jarat alaihi musa minhu duk wanda ko ainihin wato aska ta taba goguwa akan ainihin wato habashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ainihin bada doka cewa a yanka shi wa man lam yambut wanda kuwa gashi bai taba fito mishi ba wa mallam yambit wanda gashi bai taba fito mishi ba ulhiqa bi zurriya sai a ce yana cikin yan yara sai a sa shi cikin kananan yara fa hafara lahum khandaqan sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya haka wani katar rami fi suqil madina a kasuwar madina wa duribat a anaquhum aka rinka datsa wuyayensu wa kanu bayna 600 ila 700 wa 700 tsakanin mutum 600 ne zuwa 700 lallai wannan sarkin fawon da ya aiki zannan ya yi kisa da yawa ina fata an gane walam yi kutal minan nisa ahadun amma bari ka ji adalcin musulunci ba a kashe mace ko ɗaya ba siwan ra'atin wahida sai mace ɗaya ita ma kuma kana tarhat ala ra'asi suwaid ibn samit radiyallahu anhu ruhan ta jeho ainihin eh, dutsen nika shine ruha dutsen nika ta jeho kan wani sahabi mai suna suwaid dan samit faƙatalar sai ta kashe shi don haka lokacin da aka zo aka tattaro su sai aka zaƙulo ta sai aka kashe ta ita kaɗai aka kashe ku duba adalcin musulunci jama'a mun fahimci wannan wa utiya bi huyayy ibn akhtab sai aka kamo shaytani fitinannen tsoho huyayyu dan akhtab wa alaihi hullatun faqahiyya ya sanya wata riga wadda yake ta sha ado a gabanta kad shaqqaha min kulli nahiyatin qadra unmila ya bi ta kowace gaba baya ko ta ina ya tsatsaga rigar gwargwadon yadda yatsa zai iya shiga li'alla yaslubuha majmu'a tu yadahu ila unuqihi bi hablin wato da ya tashi sai ya sawo riga wadda ba ta da hannu kun fahimta jama'a sai ya saki hannayen shi ainihin a cikin rigar amma sai wa rigar ya huhu da riga haka wai yadda in an zo za a kashe shi tunda ya san dai kisa ne ba za a iya fito da hannayen shi a ɗaure a wuyan shi ba yadda dai yadda za a yi hannayen shi suna sake daga wuyan shi ya sawo irin wannan nau'in rigar falamma nazara ila rasulullahi sallallahu alaihi wa babban kafiri huyayyu dan akhtab da ya kalli manzon Allah kala sai ya ce da manzon Allah amma wallah na rantse da Allah saurare nika ji malumtu nafsi fi adawatik ban taba zargin kaina game da nayi gaba da kai ba ban yi nadama ba walakinahu sai dai kuma yadda al'amarin yake mai ko man yakhzilillahu yukhzal duk wanda Allah ya wulakanta shi kawai sai wulakanta Allah ne kawai ya so ya wulakanta ni amma Allah ban yi nadama ba thumma aqbala ala nas huyayyi ya gama magana da manzon Allah sai kuma ya juyo ga mutane fa ya ayyuhan nas ya ku jama'a innahu la ba'sa bi amrillah qaddara Allah ce eh ba laifi mun yadda kitabun Allah ne rubuta mana wa qadaru qaddara ce wa malhamatun yaqi ne kataba Allahu ala bani Isra'il da Allah ya rubuta bani Isra'il. mu duk inda muke sai mun yaqi sun majalasa sai zauna fadori ba ɗunukuhu sai aka datsa wuyan shi kun ji jawabin da yake nan bai na dama ba ko kara yana cewa kan gidansu ne su bani isra'ila in dai yaƙi ne sai sun shiga to kuma in dai baka rinka shiga yaƙi to wata ranka za ka mutu to in dai baka shirya ka mutu ba to kakka shiga yaƙi ya to yana tabbatar da shi bani isra'ila ne kuma su 'yan yaƙi ne kuma ƙaddarar yaƙi ce ta hau kan shi don haka ya karɓe ta jama'a kun ji ƙarshen tarihin yakin ƙabilar banu ƙuraiza ina fata an gane malam ya ce ma yustakhraju min ghazwati bani ƙuraiza min fawaid fa'idojin da za a cire daga ainihin wannan yaƙi na ainihin bani ƙuraiza al'ula fa'ida ta farko mubadaratu sahaba ila imtithali amrin rasuli sallallahu alaihi wa alihi sallam رغم ما بهم من الجهد والمشقة بعد غزوة irin yadda sahabbai suka yi gaggawa bin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk da irin wahala da kuncin da suka haɗu da shi bayan an gama yakin ahzab kun ga an dawo gida kenan ka je ka aje ka wani ma yana dange shi sai aka ce a fito amma me ya faru sai suka fito faura audatihim suna komawa gida na damu munadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam me shelan manzon Allah sai zo yayi kuwa yace la na ahadun al-asr illa fi bani quraiza kar wanda ya sallar la'asar in ji manzon Allah sai a kabila bani quraiza fabadaru ila al-khuruj Fauran sai suka gaggawa suka fito imtisalan li amri rasulillahi sallallahu alaihi suka bi umarnin manzon Allah wa sha'anul muslim haka ya kamata musulmi ya zama al lil amr ya rinka bin umarni بل المبادرة بل المبادرة إلى امتثال الأمر ba wai ma bin umarnin ba a'a gaggawa wajen bin umarnin kar ya zama za ka bi umarnin amma sai an yi jayayya da kai kun ga yau da akwai da yawa musulmi akwai da yawa ahli sunna yau naga ce Allah ya ce annabi ya ce sai ya dan ja tukuna sannan daga baya sai yadda akwai da yawa yau waɗanda ke cewa kansu ahli sunna ga sunna ta zo sai ya ja tukuna sannan yadda to ba haka ake so da kai ba so ake kai gaggawar biyayya wadau kana al'amru shaqqan ko da al'amarin yana da tsanani wa tarku taswif da kuma barin saufa shine at-taswif saufa af'al kabar haka kabar cewa saufa to zan yi da sannu kun san abin sannu sannu ne mun dawo a gaji a shine yace wa tarku taswif da kuma barin saufa wa ta'jilu da jinkiri lillimtisali na fata an gane wal'aishi aishi ma'al amani kabar cewa saufa kabar at-ta'jil jinkiri do wajen bin umarni wal'aishi aishi ma'al amani karayu cikin burace burace kullum. to za mu yi in dai sunna ce za mu yi a'a bar cewa za ka yi tashi kai kawai in dai musulunci ne za mu yi a'a ka bari kawai kullun kai kenan cikin zaka zaka zaka zaka a'a tashi kawai ka fara yanbaghi ala alal muslimi fawra sama'ihi li ayati llahi subhanahu wa ta'ala abin da ya kamaci musulmi da zarar ya ji ayoyin Allah mai tsarki da ɗaukaka au sama'ihi li ahadith rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ko ya ji hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an yamtasila ma fiha min amrin ya yi gaggawa ya bi umarnin da ke cikin ayoyin ko hadisan wa ya ji ta ba ma ta zama na tumin na hayin sannan duk abin da waɗannan ayoyi ko hadisai suka hana ya hannu ta'atan lillahi wa rasulihi don yi wa Allah da manzan Allah ɗaya. ka ji ƙarshen magana don yi wa Allah da manzan Allah ɗaya. amma kai ya zama yanzu wani yanayi aka shiga alhamdulillah mu mun jima a cikin wannan fage na da'awa kamar yadda nake faɗi kullun shekara talatin ba wasa ba ce hakikanin al'amari mun ga irin wannan tattare da al'umman musulmi mun ga kuma irin wannan shegantakar da yawa tattare da ahalis sunna ba zai aiki da sunna ba sai bayan an yi jayayya ba zai aiki da sunna ba sai wani dalili ya faru wanda wana da yake tare da shi da suke fada da wannan sunna sun bata sai kuma ya dawo ya ce yanzu zai aiki da wannan sunnar don kuma ya bata wa na rai tun da suna tare shekara da shekaru ya san sirrin shi baya kaunar wannan sunnar to yau sai ya ce zai yi ta bai yi wannan ta'atan lillahi wali rasulihi ba ana so ne ka yi mai ka yi ta'atan lillahi wa rasulihi إنما كان قول المؤمنين إذا sami'ina wa الله Allah Allah ya ce manzon Allah ya ce kawai sai kai da'a amma ba za ka yi ba saboda kaza saboda kai ta kawo dalilai to karka sake ka rayu a cikin irin wannan kuma wannan yana daga abin da ya wa musulmi ci baya jama'a in kuka saurari tafsirai na da ne tun daga na jiya shekaran jiya da makamantansu na yi ta magana irin yadda musulmin farko suka yi karfi wajen ilimin addini da kuma ilimin kimiyya da fasaha me yasa saboda sallamawa me yasa musulmin yanzu aka bar su a baya wajen kimiyya da fasaha da ci gaba shine rashin sallama abin da Allah ya ce an faɗi kayi musu to tunda kayi musu ilimin da ke ciki zaka amfani ne ba zaka amfani ba ko kun fahimta jama'a ba za ka amfani ba so ku fahimta duk lokacin da kake wa Allah da manzon Allah jayayya to duk fagen da aka so na ɗaya sai an same ka gida ba gidaje na biyu sai an same ka kafi kowa ci baya da rashin wayewa ƙarancin ilimi ko gaba ɗaya zai tattaru a kanka amma in ka sallama wa Allah da manzan, Allah sallallahu alaihi wa sallama zai zama kana da basira kana da dabara kana da ƙwarewa, kana da kaza saboda waɗannan siffofin na ƙur'ani da hadisi ne za su bayyana tattare da kai don alƙur'ani da hadisi ba aikin banza ba ne ba za ka rayu cikin alkur'ani da hadisi kana sallama Allah da manzan Allah kai tsaye kuma a ce ba a samu wani tasiri tattare da kai ba ba za a samu haka ba shi yasa malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai yadda suke da zakakurar baiwa wajen ilimin addinin musulunci haka suke dangane da abin da ya shafi kimiyya da fasaha a ƙarƙashin haka suka bi suka yi ta zakulo waɗannan ilmomi da ake kira geography biology oceanology menene duka suka yi ta kwakulowa daga cikin alkur'ani da sunna saboda sun sallama kai kuma sai aka baka da jayayya littattafan da ake ɗiban shari'a a cikinsu aka tsoratar da kai game da su sai a ce maka ina za ka iya buɗe ƙur'ani ka karanta ka fahimci abu ina za ka iya buɗe hadisai ka karanta ka fahimci abu sai me sai ce ka tsaya a littafan fiqhu littafan fiqhu kuma in ma abin da ke cikin su dukan shi daidai ne to amma fa da larabcin wasu mutane ne ba na annabba ne don haka albarkar da take cikin ta Allah babu a nan ciki albarkar larabcin da ke na manzan Allah babu a nan ciki to amma sai a rudar da kai an batar da kai baka sani ba an raba ka da direct connection shine kullun sai ka bi ta bypass nan fa ina maganar in ma abin da ke cikin nan daidai ne balle za a samu wasu abubuwan ba daidai ba ne saboda aka jama'a ku sallama wa Allah ku sallama wa manzan Allah za ku ga kuna da basira na gaya muku irin yadda sahabbai suke in abu ya turke wa sahabi sai ga mai Allah ya ce mai manzan Allah ya ce kawai nan. da ya haɗa sai ya samu mafita saboda aka duk waɗannan sayensis da suka fitar sun fitar da su ne a cikin alkur'ani da hadisi kai kuma yanzu ka tafi lalube wani wuri shi yasa sai ka sha wahala ko kun fahimta jama'a wani profesa ne aka kawo mana shi daga america lokacin muna 'yan makaranta ya zo ya karantar da mu wani course mai suna business information systems bis sai ba mu assignment akan ec electronic commerce ya ce kuma yana son makaho. sai saboda america suna da raha kuma suna da cika baki wajen raha ya ce i want you to refer me to the most strongest reference ever in the world ce ina son ku kamun hujjoji manya-manyan hujjoji sai dariya sai ya fita na zo na gama assignment dina gaba daya yanzu sai ne reference da muwatta ta imam malik babin kasuwanci na ɗiba waɗansu hadisai da babu sai ne abin nan to shi kenan da ya zo sai ce ka bai san wannan littafin ba ina na same shi na ce mishi ina da shi sai ya gani kin ce mishi eh, sai na zo mishi da shi kashi gari sai ce ah, wai rubuta wannan sai nace ai wani emeritus professor ne 1300 years ago ya ce wow ce shekara 1300 wani professor ne rubuta shi ya ce zan bashi abin ce kwarai da gaske yaje nazari ga abubuwan da na faɗa mishi da references din da ne wallahi jama'a 98 ya bani saboda haka wannan takarda assignment din dan tarihi ma aje ta ne ne laminating dinta wato ana magana ne saye da sayarwa ta hanyar na'urar zamani irin ta kwamfuta da intanet menene asalin wannan cinikin asalin wannan cinikin yana cikin hadisan bukhari da muslim ne amma kafin bukhari da muslim imam malik ya ruwaito su wanda yake shine malamin malaman su waɗannan hadisan annabi sallallahu alaihi sallama ya hana ya halatta a yi cinikin abu da kai ka biya kudin abun da gwargwadon yadda aka siffanta maka shi ko aka kawo maka shigen shi electronic commerce is all about this misali talbijin ne ya fito misali bari yi muku misalin abin da ya fito kwanan nan wata sony ta fito wata handset sony wadda ake iya saka ta a ruwa ranar da ta fito da daddare da za su fara tallanta sai suka sanya ta a intanet haka gata nan ana kwarara mata ruwa to sa'annan a nan intanet din ka iya juya ta ka ga yadda take da kazanta da karfinta da gigidinta da memory da duk abin da ta duk facilities da kudinta da komai kuma a cikin ashirye kake zaka siya shi shikenan ka siya shine electronic commerce ko kuma ɗaya daga cikin electronic commerce ne to kai ka dubi abin da annabi sallallahu alaihi sallama ya mana fatawa da shi ya halatta mana cewa in zo ka in ce maka alhaji bana zan yi noman farar masara kuma kowace masara zan zuba tiya arba'in a cikin buhu kuma kowane buhu ga irin shi ga yadda zan ɗinke shi duk in siffanta maka shi sannan kuma kowane buhu zan sayar maka naira dubu goma ne ina sa ran zan yi buhu ɗari biyu amma yanzu ina son ka bani kudin buhu ɗari yanzu ka kaga nan akwai masaran ne a ƙasa an shuka ta ne ba shuka ta ba amma annabi ya halatta cewa ka ɗauki kudin ka bashi a bisa wannan yarjejeniya shi kuma ya cika maka wannan alkawarin to duk wani abu da kaga ana tallan shi a intanet fa ba wai za a yi bane an yi ne abin da kake bukata kawai ka tafi kowane banki a Najeriya nan ka buɗe da account ka bude account wanda dala ake zubawa ba naira ba sai su baka ainihin abin nan kati me yake da suna na abin nan na eh, abin nan na electronic card mastercard idan suka baka mastercard duk lokacin da kaga wani abu a intanet ka gamsu zaka saya ga kudin shi sai ka sanya wannan lambar mastercard sai ka ga sun cire kudin har wani lokacin sai ga alat a hansa ɗinka an cire Shi kenan sai ka faɗi adres din inda za a kawo maka duk inda kake a duniya kana zaune sai a yi sallama da kai sai a miƙa maka ba ko kwabo ba za ka ba ɗan aiki ba don an cire duk a cikin wannan abu kuma ma har ya fi arha yanzu littafan injiniyarin da dama da software da makamantansu galibinsu muna tafiya kan amazon.com ne da ka tafi amazon.com za ka sai duk littafin da kake so kuma a kawo maka ko ina kake a duniya to yanzu wannan electronic commerce ne to kai musulmi da ka san waɗancan hadisai da maluku ya ruwaito ka ɗauka ka duba ka ga ba za ka iya rifarin asalin wannan kasuwancin zuwa ga wancan littafin ba za ka iya Shi ne albai'u bis sifa a sai abu ta hanya a siffanta maka shi abin da ya sa na kawo mana wannan ya aka yi su imam malik suka san waɗannan irin abubuwan yau da su imam malik suna nan a duniya irin waɗannan kasuwancin duk za su shiga ciki to kenan ku da kuka ƙi hadisan manzan Allah an gaya muku ku da kai yaushe za ku san wannan na haka sai ka zauna kullum sai ka kasa tattasai kafin ka siyar ya riɓe ba dai ka yadda da abin da annabi ya faɗi ba ko kuwa ina fata an gane don haka ibnu taimiya yake cewa a duk duniya ba a rubuta littafi wanda yake ɗauke da fundamentals wato tushe da asalin kasuwanci ba irin muwatta ta malik kuma muwatta ta malik tana ɗauke da sirrorin kasuwancin da har yau akwai kasuwancin da ba a fara yin shi ba a duniya duniya kanta bai waye game da shi ba amma annabi ya faɗi wannan kasuwancin kuma sahabbai sun yi kuma sun samu albarka dubi abdurrahman da ya iso madina aka ɗauki gida da shago da kaza aka bashi da yake ya yadda da hadisi ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce me yace dulluni ala suq ku nuna min kasuwa kai yanzu wani alhaji ya kira ka ya ce zo za a yi maka aure za a baka mota za a baka kujerar hajji sai dai kai zaman tahiya a gaban shi kace ce Allah ya saka da alheri ka zama banza amma abdurrahman sai ya ce mai dulluni ala suq a'a a rike Allah ya sa albarka a nuna min kasuwa ya tafi su qainuqa ya tafi kawai shikenan sai ya samu yan manja ya ce to ni na iya sana'an manja ku bani wannan galan ɗaya aka bashi aka bashi aran kwalabe sai koma gefe haka kawai sai sa teburin shi sai su suna sayawa galan galan jarka jarka drum drum shi kuma sai ya bullo da yana sawa na ainihin yan kananan kwalabe ku tumbutsa kwalbar apc da kwalbar kaza talaka in sun zo an aiko yaro wannan naira ashirin a guje sai ga sabon kasuwanci ya zo da sai dai ku hada kuɗi sai ku sai jarka sai ku hada kuɗi to sai ka tsaya ka wuni a gaban mai manja wanda za ku hada kuɗi bai zo ba to ga wani ya bullo da fasaha saboda shi yayi karatun hadisi kai kuma kana can saboda haka Allah ya faɗi wata magana a cikin Qur'ani ku je ku karanta duk tafsiri zaka ga abin da suke cewa kenan wa in tuti'uhu tahtadu in kuka yi manzon Allah biyayya Allah zai shiryar da ku game da kasuwanci game da neman kuɗi game da ilimi game da likitanci game da siyasa game da kaza duk in dai kuka yi manzon Allah da'a ba za ka taɓa nadama ba ni na lamince maka haka duniya da lahira shi yasa kaga Imam al-Bukhari da ya rubuta littafin Sahih al-Bukhari zuwa ya tsaya a Ka'aba wuri mafi daraja a duniya a lokacin aikin hajji yace ya jama'ar musulmi ni ne baban Abdullah muhammad dan isma'il mutumin ƙasar bukhara da kuke jin labari ya ce ga littafi na rubuta kuma na tace duk abin da ke ciki daga manzan Allah ne ku karanta ku yi aiki da shi ku yi wa'azi ku bi ranar kiyama ku ce ni ne na yarda, ba wanda ya isa rubuta littafi kawa'idi ko risala ko ahalari wallahi ya tsaya gaban ka'aba ya faɗa maka haka sai dai ya ce to Allah ya ba mu sa'a in kuma an yi kuskure Allah ya tsare mu haka suka ce fama aminu fi dinihi ka mughamiri wanda yake da tabbasa addinin shi ba iri ɗaya ne da wanda yake lalibe ba saboda haka in kun karanta qur'ani ya ce hadisi ya ce kaza ka rinka yadda ka gani idan ɗalibi ne kai a accounting idan ɗalibi ne kai a biz admin idan ɗalibi ne kai a ict idan ɗalibi ne kai a medicine ko pharmacy ko kaza ko kaza ka rinka karanta qur'ani kana yadda kai tsaye za ka ga kana nan sai ka rinka ganin duk abubuwan gasu nan na haka sai ka ga da zaran an zo an fara warware ta formula kai har ka fahimci inda aka dusa ka rabu da sauran suna can suna bin iblis saboda haka ku kiyaye wannan jama'a Allah madaukakin sarki ya taimaka wallahi babu wanda zai bi Allah da manzan shi yi asara ko yayi nadama babu Allah madaukakin sarki ya taimaka الثانية darasi na biyu kharajar sahabatu الله ta'ala عليهم ila bani قريظة sahabbai suka fita zuwa ainihin kabilar bani quraiza wa dakhala waqtu sala lokacin sallaye faminhum man salla wa minhum man tamassaka bi zahirin nas daga cikin sahabbai akwai wanda yawa shi fatawa sai ya ga cewa ai annabi yana nufin dai mu yi gaggawa ne amma ni tun a hanya bari in yi sallata daga cikin su kuma akwai wanda ya rike zahirin nassin gam walam yusalli bai salla ba illa ba'da wusulihi ila bani quraiza sai da ya kai zuwa ga kabilar bani quraiza fahum qad ijtahadu fi fahmin nass shar'i kaga sahabbai sun yi kwazo sun yi kokari wajen fahimtar nassi na shari'a Don haka wa idza jitahada al mujtahid wa idza jitahada al mujtahid fa asaba falahu ajran idan malami ya kwazo ya kuma dace wajen kwazon fitar da fahimta to yana da lada biyu wa in akhta'a falahu ajrun wahidun in yi kuskure kuma to yana da ainihin lada kwaya daya ba wai ladan kuskuren ba a ladan kwazan ladan kwazon sai a rubuta mai to in ya dace sai a ƙara mai lada ɗaya ladan dacewa idan kuwa har yi kwazon to ana nuna kenan ba wani malami da zai ƙoƙarin fatawa da ilimin shi ba da son zuciya ba ya zama ya yi asara idan ya dace yana da lada biyu ladan ƙoƙari da ladan dacewa idan bai dace ba yana da lada ɗaya ladan ƙoƙari sannan kuma ba za a kama shi da laifi ba amma sai in ya zama ba da son zuciya ya ba amma idan da son zuciya ne hadisi sahihi ya zo cikin sunan nasa'i annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya wanda duk aka yi wa fatawa ta son zuciya to zunubin wannan aikin da zai aikata na muguwa fatawar yana kan wanda ya mishi kenan yanzu in aka samu malami kawai saboda son zuciya ya san cewa abin da yake gaya maka ƙarya ne ya gaya maka kuma kai ka amintu da shi sai ka bi baka da zunubin wannan aiki shi yake da zunubin fatawar da kuma zunubin mugun aikin to kun ire-iren waɗannan hadisan sai ka auna su da irin gwagwarmayar da ake da malaman Najeriya an je aikin hajji akan ga fatawar da su kansu sun san daidai ce amma sai ce in ya ba da wannan fatawar baɗi hukuma alhazai ba za ta ba shi kujera ba wai wani lokacin sai ka ji ya ce da Allah malam sai dai fa ku yafe mana ko kuma in ya gama wa'azi ya fito ya ganka sai ce ah, malam ka ji abin da na faɗa ne wallahi sai dai fa ku yi haƙuri da mu a'a wallahi ba kai mana laifi ba kanka kaiwa shi ya nace ne wai duk shekara sai ya je hajji to don haka kullum hukuma alhazai ita kuma za ta fitar da kararat allati la tataraja'u anha tun kafin a tafi aikin hajji hukuma alhazai za ta ce ga kaza ga kaza ga kaza ga kaza da take so don haka yanzu za ta nemo malamai ne su zo su yi justifying abin kawai su zo su tabbatar da abin amma an riga an zartar kamar yadda suka rena ku sai kawai sun je abuja sun gama zartar da abin da suke so wai kawai sai a zo a ce wai alagawa ta malam mun zo ne da Allah ga wakilan gidan rediyon germany ga wakilan faransa da bbc ana so ka yi hira da su wai wannan abin da Allah a ja hankalin mutane what if abin tun farko ya yi contradicting islam a dai wai kai ka ja hankalin mutane ran sai ga yan jarida wai a gidana wai ta zo wai a yi jawabi game da mutane wai su ba da donation na jini na ce donation na jini is not my problem ba shi cikin ajanda ta donation na jini don ni a aƙida ta donation na jini ba matsala ba ce domin mu musulmi an gina mu akan taimako waɗanda suka saki aikin su kafirai su ne waɗanda ba a gina su akan taimako ba su ne sai an ta campaign na donation for blood mu al'ummar musulmi duk wanda rashin lafiya ta kama shi a cikin gidansu ko a anguwar ko a masallaci za a tara mai jini don haka we don't need any propagation for that na ce amma kin san abin da muke so ki zo ki hira da mu cewa turawa su cire bakinsu game da al'amarinmu su bar mu mu kafa shari'ar Allah a ƙasar nan ba ruwansu da mu sannan duk wani wanda ya saci kuɗi ya kai musu su dawo mana da su mu abin da za ki zo ki hira da mu kenan ita ce ajandan mu wannan ku ajandar su ce wadda kuma mu ba matsala ce gare mu ba to amma da yake galibi an rena malaman na musulunci sun zama wawaye sai ka ga har taro za a kira sai su tafi sai a ce wai za a yi taro akan child spacing tazarar haihuwa tazarar haihuwa mu a mu ba ita ce matsala ba tuwon dawa da miyar kubewa da nama zuku-zuku shi muke bukata don haka ku yi hanyar da wannan zai samu yau in mace ta ɗauki ciki nan da wata tara ta haife kwana goma sha hudu ta gama jini mijinta ya sadu da ita ta sake daukan ciki tana shayar da wannan ko ta sake haihuwar wancan sai ta ranka ya su ta shayar ba matsala inda za ta ci tuwo mai kyau za ta ci nama zuku-zuku ba matsala to amma an rike nama zuku-zuku ka gama ta tana tafiya kamar kare mara lafiya kwadangen kwadangen kwadangen ina za ta iya shayar da yaro ɗaya balle biyu shine matsalar so ba matsalar mu wannan ba to amma da yake sun rena malaman sai ka ji an je an tara malamai a wani wuri an tafi Mr Biggs an je an siyo musu abinci ba su taba ci ba bakin su na wari an zo an ba su shikenan da ya ci sai ka ji yana ta hauragiya a gidan rediyo yana ta hauragiya a gidan rediyo yana kira ga musulmi su fito su yi wannan tazara saboda addinin musulunci ma ya ce ka ba ka ji wawa kai baka da ajanda kai can kan kai karatu baka san me za ka yi da karatun ba shine ka zo suke amfani da karatun ka su biya kansu bukata ko kun fahimta jama'a so malamai dole ku natsu ku rinka kare naku manufofin ya zama ku aji ku akan naku manufofin yanzu da yawa malaman nan da ake sa su a gidajen rediyoyi su ne mana tafsiri fa jama'a an ja hankalinsu a kan su kau da wasu maganganu nasu da za su faɗi amma su karfafi wasu maganganu da gwamnatoci ko kuma wasu mutane suke so sannan a sa tafsiransu in ba haka ba fa ba za a sa ba shi kuma saboda ba ƙauye ne shi lallai so yake a ce an ji tafsirin shi a gidan rediyo don haka sai ya zama yana tafsirin ne amma baya na yaɗa tashi da awar sai dai tasu tir a ce kana malami ka rayu baka da yanci ko kuma Allah wadaran malamin da zai zama abin da yake faɗi ba shi ne abin da ya imani da shi ba saboda wai yana son a ji shi a tashar rediyo ko a gan shi a tashar talbijin Allah wadaran gidadanci da ƙauyanci sau da haka ku kiyaye wannan da kyau jama'a lallai kaka sake kai fatawa ta son zuciya to kuma wannan karatun yana nuna mana ba a zargin duk wanda ya fatawa sai ta zama kuskure ce matukar kuskuren ne ba son zuciya ba to amma ko wannan zai tabbatar da abin da mai fahimta ya fahimta don wannan hadisin wasu suna hujja da shi cewa ai gashi annabi ya yadda da fahimta duk waɗannan a'a annabi ba ya yadda da fahimtar su bane duka sai dai ya fahimci cewa abubuwan da suka fahimta gaba ɗaya zai iya zama daidai don akwai abubuwa guda biyu waɗanda a kan matsala ɗaya ba kuskure bane daidai ne misali yanzu mutum ya zo sallah sai ya daga hannun shi daidai da kafadin shi daidai ne sai ya zo sallah sai kuma wani ya daga daidai da kunnuwan shi daidai ne to yanzu waɗannan abubuwan guda biyu suna saɓani da juna a zahiri amma suna karo da juna ba sa yi saboda haka kai malami sai ka ga wancan yayi wannan wannan kuma yayi wannan sai baka zarge shi ba sai a ce to ai malam ma ya yarda a bar kowa akan fahimtar shi a'a dan abin dukkan shi daidai ne abinda annabi ya ce musu kar ku sake ku yi sallah sai a kabilar bani quraiza wasu sai suka ga lokacin sallah yayi sai suka ce ai dama annabi ya faɗi wacce magana ne kawai dan mu yi sauri don haka tunda lokacin sallah yayi mu wasu kuma fa sai suka ce a tunda annabi ya ce sai a bani quraiza sai a bani quraiza magana ita ce sanda suka isa bani quraiza lokacin sallar la'asar ya fita a a sun yi daidai waɗannan da suka yi sallah a kan hanya sun isa bani ƙuraiza a makare a'a sun yi daidai saboda haka shine ba a zarge su ba amma idan ya zama ɗaya ya fahimci kuskure ɗaya ya fahimci daidai to wannan shine ake gyara bari gaya muku kusan shekara talatin nan muka kwashi rikici daga zariya muka tafi wurin mala Bakar gumi akan matsala ta tasmi'i ita ce ladanci shin ko ladanci musulunci ne ko kuwa sai da bukata ko kwa yaya abin shine liman ya ce Allahu akbar sai wani ya ce Allahu akbar wannan daidai ne ko kuwa ba daidai ba ne sai ana bukata a lokacin nan abin da mu da shugabanninmu da malamanmu muka tsaya a kai wanda ya jagorancin tafiyanmu shine marigayi malam hudu ce kaji Allah ya gafarta mishi shine ana yin ladanci ne kadai in ana bukata in ana bukata in ba a bukata ko bid'a ne me hujjar mu muka bude ihya sunna muka